بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da yi Allah ta'ala a yau a yau takwas ga watan jumadal ula a shekara ta 1432 daidai da goma sha ɗaya ga watan hudu shekara ta 2011 miladiya za mu tashi a babi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka wa mutatal ahkam a yanda muke cikin kitabul biyu za mu tashi babul araya wa ghairi zalik babu al'araya idan ce al'araya jam'i ne na ariya idan ce ariya ma'akhudatu min ta'arri at ta'arri shine at tajarrud abun nan tsiraita tsiraita ba ba shine ake kiran mutum uryanan ba sallah uryanan shine ta'arri tsiraita domin me aka kira ta da tsareta lianna ta jarrata an hukumi baqi simar domin ita ta tsaraitu ta fita ta keɓanta da wasu hukunce-hukunce na abin da ya shafi sauran 'ya'yan itatuwa su 'ya'yan itatuwa mun yi bayani akan hukunce-hukuncen su to amma yanzu wannan babi zai mana bayanin wani nau'i na 'ya'yan itatuwa ɗin da shi bai samu kanshi cikin sauran waɗancan hukunce-hukuncen ba ma'ana an yi istisna'insa kenan yake cewa liyanna ta jarradat an hukumi baki simar an kira ta da araya ne da ariya ne domin ta tsiraitu daga sauran hukunce hukuncin 'ya'yan bishiya misali mun karanta a darussan baya a babul muzabana cewar bai halatta a sayar da 'ya'yan itatuwa a sama da wasu 'ya'yan itatuwan a ƙasa ba kaga saboda me saboda an samu jihala na atasawi shin wanda ke sama an buhu ne buhu nawa ne ta yadda yanzu wanda ke kasa mun san ai buhu nawa ne ɗaya kenan sannan kuma in wanda ke sama ɗanye ne wanda ke ƙasa busasshe ne kaga an san jihala ta ɓangaren ya samu illa guda biyu illa ta farko ta ɓangaren na sama ba a san wanne ne ba sannan na ƙasa kuma wanda yake busasshe ne ko da na saman ya kai adadin wannan amma idan ya bushe ya zai ragu yauwa to amma a yanzu babul araya zai mana bayanin waɗansu hukunce-hukunce da aka yi togaciyarsu aka cire su kun fahimci wannan wanda ke ko aka cire su akan sauran wannan hukuncin na bai halatta a sai da 'ya'yan bishiya a sama ba da 'ya'yan bishiyan da ke ƙasa ma'ana wanda aka riga aka tsinko aka gyara su sai adadi nawa ne ya halatta a saya an zai bin Sabita radiyallahu anhu qal anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rakhasa li sahib al-ariya an yabi'aha bi kharsiha yace an zai bin Sabita radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga zaid dan sabit ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mashi yadda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi rakhasa li al ariya yayi sassauci yayi rangwame ga mutumin da ke da gona ta dabino wacce take yana ga 'ya'yan dabinon shi a sama amma kuma yana buƙatar a sayar mai da wasu 'ya'yan dabino da ke ƙasa wanda yake asalin wani hukunci a babul muzabana ya haramun ne Allah sallallahu alaihi ya ce yayi annabi sallam yayi rangwame an yabi a habi kharsiha ya sai da ita gwargwadon yadda mudun nata yake ya sai da ita idan mudun bai huce wasu adadi da aka faɗa ba idan mudun abin da za a sayar bai huce wani adadi da za a ambata ba nam wali muslimin a ruwayan muslim bai kharsiha tamaran shine ka ta fassara shi ya sai da ita da dabino tamaran dabino kwaye dabino wanda ya riga ya bushe ko kuma wanda aka riga aka tsinka ga shi a ƙasa amma nashi kuma wanda zai sayar yana sama ya akulu na haru toban da za su iya ci gashi nan bayan ya nuna ko yana ɗanyi haka wanda yana ƙarƙashin da bai mufman ne bil mufman kayan kuɗi da kayan kuɗi to babban abin da za mu sa ido a kan shi shin wannan rangwame na araya ya shafi dukkan gona dabino ne fululu ga ta na eka dubu eka kaza ko kuwa a'a sassaucin da aka yi rangwamen da aka yi an yi rangwamen ne da yake da wani limit yake da wani zango haka ana bi hurairah radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsuqin aw duna khamsati awsuq eh ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo wani hadisi daga abu huraira shine abdurrahman bin sakhar radiyallahu an allah ta'ala ya kara mashi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ma yake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi rakhasa yayi sassauci fi bai'il araya a wurin sayar da dabinin da ke ƙasa da dabinin da ke sama wanda yake da haramun ne ko a bai'ul muzabana anasal ya yi wannan sassauci ne fi hamsati ausuqin a abin da bai huce wuski biyar ba wuski biyar kuma shi ne sa'i nawa Yawwa, shi ne sa'i sittin au duna hamsati ausuqin ko ma abin da bai kai wuski biyar ba wannan shi ne gwargwadon abin da ya halatta a siyar ashe kenan yanzu tunda mun riga mun san abin da yake wuski wuski ɗaya shi ne situna sa'an sa'i sittin mun wannan da kyau ko sa'i sittin shi ne wuski ɗaya sa'i ɗari biyu da ashirin shi ne wuski nawa eh ok Ah, sa'i 60 wuske daya sa'i 220 eh shi ne na ce 120 wuske biyu ce na yi ko ba haka na faɗa ba yauwa 200 ya kuke ca da 40 120 wuski biyu to ya za ku ce 140 kuma wuski uku eh 220 na ce ko eh nam nam nam sulemanu 160 a ina zuwa ina zuwa ina zuwa sa'i abun nan a a abun nan sa'i 60 shine wuski daya to sittin so biyu to haka na faɗa yi na ce ɗari da ashirin shi ne wuski biyu eh yawwa shekhi ya ce kwakwallo ta ka ne yau <laughs> eh ɗari biyu da ashirin na nake ta tsohon Allah al'azim ɗari da ashirin shi ne wuski biyu ɗari da sittin da tamanin wuski nawa wuski uku to amma da wannan lissafin sa'i nawa ne kenan wuski biyar sa'i ɗari uku shine wuski biyar to kenan ashe dabinin da bai huce kun gana akwai ruwaya guda biyu ma'ana abinda nake shakkun minar rawi ko dai ya zamana wuski biyar ko kuma ya zamana auduna hamsati ausukin ko abin da bai kai ba kun gani tasirin shakkun minan rawi zai yi idan a ya farko ne idan a ya farko ce wuski biyar sai ya kai abin nan sai ya kai sa'i ɗari uku wannan ko da ya kai sa'i ɗari uku bai haramta ba in ya kai ɗari uku da ɗaya fa ya haramta amma a ruwaya ta biyu duna ce a suƙin to haka in ya kai wuski ɗari biyu da hamsin bai haramta ba wuski ɗari biyu da tamanin da tasa'in duk yana duna kamsati ausuk kun ga tasirin aushaku min rawi kenan to a sai dai kenan wani ya nuna mana da aka ce ya halatta mutum ya sayar da wani abu na dabine na ƴaƴan dabinen shi da yake kan bishiya da wani ƴaƴan dabinin da ke ƙasa wannan ba alal itlaq bane ba ya halatta ne bila adadin ba cewar a sai da shi buhu goma ko buhu talatin ko buhu arba'in a'a ana an sai ne shari'a ta yi wannan rangwamen ne domin akwai bukata bukatuwar wani wasu lokuta sai ga ganin kudin ma yayi wahala sai dai a bada kayan kuɗi a karbi kayan kuɗi kuma Allah ta'ala yana cewa wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj yuridu Allah bi kulli yusra wa la yuridu bi kulli usra kun ga wannan kenan wannan shine araya din kun ga wannan hukuncin an turo shi ne daga abin nan an halatta shi ne ɓangarensa daga bai'ul muzabana shi za a kiran shi a raya an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qal man ba'a nakhlan qad ubirat fa thamaruha lil ba'i'i illa an yashtariqa al mubta an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo wani hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda da dan da uban kenan أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ba'a nakhlan duk duk wanda ya sayar da ƴaƴan da itatuwan dabino sune ne nakhal jam'i kenan mafradin shi shine nakhlatu iccen dabino nakhal itatuwan dabino kun ga ɗazu abin da muke magana shine sayar da 'ya'yan dabino kun shiru idan mutum ya sayar da 'ya'yan dabino to shekara mai zawa fa sai ya sake sayan 'ya'yan dabino haka ne ko haka ba ne ko zai ce tun da ya sai 'ya'yan dabino bana 'ya'yan dabinon da ta yi da dabino ya yi baɗi mana shi ne a'a to amma yanzu iccen dabino aka sayar shine nakal in ba kuma ta mun yi wani a motsa malik anas sallallahu ya ce man ba a nakhlan duk wanda ya sayar da da iccen dabino kada ubirat an riga an yi ma iccen dabinon lilliki an mishi kilili malaha kilili ake cewa ko kilili an yi mishi kwararre ne kan harkar eh ku kuma a yaran ku na na agricultural kenan an riga duk wanda ya sayar da 'ya'yan dabino bayan an riga duk wanda ya sayar da iccen dabino bayan an riga an yi ma iccen dabinon kilili fa samaru halil ba'i to 'ya'yan itatuwan na bana na wanda isayar ne na wanda isayar eh na mai gonar kenan na mai dabinin da isayar ne ashe kenan wanda isai iccen sai baɗi zai fara tsankan nashi kun shiru saboda haka akwai bambanci da muka ambata ɗazu in mutum ya sayar da 'ya'yan dabino to wanda aka sayar ma 'ya'yan dabino yake da su ba shi da tushen bishiyar baɗi masu ya sake siya kun bayyanci wannan amma karatun ba ne yanzu ne iccen dabinin su da guda aka sayar to haka idan shi kuma sayar da iccen dabinin su da guda ba a fi sharɗin cewar sai 'ya'yan dabino ishmarra ko kuma tala'atu furayya ko kuma kaza tun da yanzu iccen dabino aka sayar ba 'ya'yan dabino aka sayar ba kun fahimci wannan da kyau ko maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce duk wanda ya sayar da iccen dabino kada ubbirat an riga an yi ma icen nan kilili fa samaru halil bai'i to ya itatuwan na wanda isayar ne to idan aka sayar kafin aifa kafin a kilili ‘ya'yan dabino na wannan shekarar na waye na wanda ya siya ne na shi ne mafhumu shart don shartin man ba a nakhlan duk wanda isiyar kada ubbirat an mata kaza to jawabu sharti shine me fa famaru halil bai ya yi to na wanda ya siya ne to man ba nakhlan wa lam tu'abbir fa tunda shine mafhum wannan mantub kenan wanda ya sai da bino ba ai mata lilliki ba kaga fa famaru halil mushtari kenan ya yi to na wanda ya siya ne mafhum kenan ba mantub kenan illa an yashtari al-mubta wanda shine nasu hadisi sai dai idan wanda ya siya yayi sharadi cewar eh zan sai iccen dabinan nan kuma na ga kai mashi kilili amma ƴaƴan shi na banan nan mana wani kun yi shiru eh wannan idan mai shar idan mai siya ya eh wai illa an yi sharitul mubta sai dai idan mai sayarwa ya sanya mai sharadi ashe kenan yanzu idan aka sayar biduni shart eh idan aka sayar biduni shart saiwa guda biyu saiwa ta farko shine a sayar da iccen da biyu nan bayan an mashi kelili ba tare da an sanya sharaɗi ba to kai tsaye 'yan itatuwan nawaye na mai saiwa ne na banafa shi wanda ya sai da binon baɗi zai fara ɗiban nashi sai wata biyu shine a sayar da iccen dabinan tun kafin a yi mai kilili kai tsaye 'ya'yan itatuwan na bana na waye na wanda ya siya tun da damun ba a sa sharɗi ba na uku shine an riga an mai kilili amma wanda isa ya ce tofa bana zai fara ɗiba wannan dabinin da ina bana ma nawa ne mai sayarwa ya ce ya yadda shikenan to wanda su ne ƙa'idoji na musulunci wurin sayar da itatuwan dabino na wanda yake ubbirat aw lam abir in an mata kilili ga yadda yake in bai mata kilili ba kuma gashi amma muna magana ne kan sayar da iccen dabina ta yadda in ka sayar da iccen dabino ba shi shikenan ya fita hannunka kuma baɗi wanda ya siya ne zai ci gaba da ɗiba baɗi wancan ma haka har shi wa ya zo ya sayar ma da wani to amma idan 'ya'yan dabinan ya sayar maka bana to ba ba sai ka sake saya na'am wali muslimin man ibta'a abdan fa maluhu lillazi ba'a illa an yushtarata al mubta' wali muslimin arwar imam muslim rahimahullah azza wajal man ibta'a abdan duk wanda ya sai bawa famaluhu lillazi ba'a to abin da bawan nan ya tara na wanda ya sayar ne eh. duk wanda ya sai bawa yanzu ba akwai mutum uku ba kenan akwai mutum na farko shine wa a mai sayarwa akwai mutum na biyu shine bawa akwai mutum na uku shine wanda aka sayarwa manibta abdan duk wanda ya sai bawa kaga shine al almushari kenan kun gani ko to ai kaga yanzu ya sayi hire da zumma cewar da bawan da abin da bawan ya tara din nawayi din nashi ne shi da isaya famaluhu to duk abin da dukiyar wannan bawan da ya tara in yana da ita lillazi ba'a to tana ga wanda ya sayar ne ba ga wanda ya saya ba saboda haka shi dai wanda isayar zai ɗauki bawan ne da ɗan abin da yake tare da yi na sutura idan kama wanda ya siya amma duk wani abu da bawa ya tara na ƙodago ko na awaki ko na waye na waye zai zauna a kansu kenan can kuma ya sake tara wani nasu Allah salamatu lafiya eh kun yi shiru muku tambaya idan mutum ya sai mota a wurin mai siya da wurin mai sayarwa tayoyin motar nawaye eh na wanda ya siya ne kuma mai wannan idan mutum ya sai mota a buɗin motar akwai akwatin kuɗi nawaye shi kuma eh ka ce me waye mai mota ka ce mana na mai mota eh na wanda isa yadda da mota ne ko na wanda ya siya eh eh ya kuma kuka bambance ɗazu kun ce tayoyin mota na wanda ya siya ne yanzu kuma kun ce kuɗin da aka samu a cikin mota na wanda ya ne saboda haka anan nake so mu fahimci wani abu akwai abin da yake yana bin asali eh kun fahimci wannan da ke ko akwai abin da yake yana bin asali kama abin da ya shafi taya abin da ya shafi miro abin da ya shafi tanki abin da ya shafi kujerun cikin mota kun fahimci wannan da ke ko abin da ya shafi waɗannan lawazim ne na mota AC eh mu a nan najeriya ba za ka iya cewa ac yana cikin lawazim na mota ba ku lura jumlar da na faɗa mu a nan najeriya don za ka iya sayan mota daga baya ka zo ka sanya mata ac ta ta yadda in ka tayi sayawa kuma ka cire kayanka eh kamar me za mu zo kan shi eh wannan akwai wanda yake fitowa daga mota akwai kuma mutum ya zo ya canza mp3 ya sa kaza ya sa kaza ya sa kaza mhm. ban maka musu ba a ina maka magana ne urfan namu na nigeria eh in dai a nigeria ka samu mota uku za ka samu ɗaya mai AC kun yi shiru kai mota fa kowa yana hawa mota fa ai ba sai an yi ma dogon turanci ba ga bos bos nan gona hawa wani lokacin <laughs> mulkin ta ma ba ta rabuwa ga tasi tasi na wace tasi uku zaka sai ka samu tasi goma ka samu mai AC ɗaya ba eh kai shiru eh sai kuka ce eh ah to ga motoci na a gari kuwa eh a shi cewa yi eh za a samu ai mota na ce a cakuɗa su duka duk motocin da ake da su a cakuɗa su kun fahimci ne fina da waɗanda kuke gani da da pradu ɗin da kowace da a cakuɗa su duka a hargitsa motocin najeriya duka wai hatanka har tirela har kowace kana ganin zaka ware duk uku ka samu mai AC da saboda ka mu lura akwai abubuwan da suke suna bin mota ne tun asali kenan yanzu in ka zo ka sayar da ita daga baya ba za ka zo ka ce kafa za ka cire kaza za ka cire kaza za ka cire kaza ba kun yi shiru akwai abubuwan da yake a'a raɗin kan mai mota ne bayan ya saya shi kuma yake mata wata kwalisa ta daban eh ta yadda in ya tashi sayowa kuma ko da ya sai maka zai zo ya cire misali akan sai mota da fitilinta amma kuma daga baya aka zo a ƙara mata wasu fitilu na daban eh kun yi shiru ko a ƙara a sama ko a ƙara danja ko a ƙara kaza ko a ƙara kaza kaga waɗannan ba suna ban asalin mota ba ne raɗin kanshi ne ya sa ya yi yanzu in yi ce zai cire waɗannan to dole ka saurare shi amma kawai ya sai maka da mota ya zai ce yana so ya cire mata fitila gaba ɗaya eh kaga nan ba ma za ka tsaya ka saurare shi ba yake ce amma ba fitilar a zaka yi ciniki sai ka tambaya ina kaza nan ba fitila farashin ta zai ragu eh balle zai ce za a cire birki to haka wannan shine abin da mu lura da wannan man ba abdan famaluhu lillazi ba'a duk wanda ya sai bawa to dukiyar bawan ta wanda ya sai da shi ne sai muka kawo makamanci irin wannan cinikin a wannan lokacin namu tun da yanzu ana tabbatar cinikin bawa sai ga karatun ya maka nisa to amma na jin muna kawo wannan misalin a yaushe ne abin da ka sayar wani abu naka zai bi abin da ka sayar a yaushe ne kuma ba zai bi ba illa an yushtarata al-mubta sai dai idan wanda isiya ya sa sharadi zan sai wannan bawan da sharadin duk abin da yake nashi ne zan tafi da shi to kenan ya ce zai sai wannan motar da sharaɗin duk abin da ya samu ciki nashi ne aha abin nan mai tumbaka ya <laughs> eh a'a bayan an yi ciniki an sa receipt a takardun mota an sa kayi kaza waye waye waye an sa sharuɗa na sai mai da sharuɗin duk abin da ke motar nan na sai mashi da shi duka sai kuma ka duba aljihun ka ji ka manta hansiyar a ciki ya kenan kun fahimci wannan muna magana ne kan asali na shari'a fa kar ku manta babu ihsani babu kaza babu ne budaddan babi amma ka gane me haƙinka da in ka ce za ka kai ga 'yan sanda ko za ka kai kotu me kake da dama kaiwa aka haka in ya dauko ya baka ya ce a ga hansa ɗinka ihsani ne kuma ne ba ne amma ba sa shari'i ba fa a kawai zai baka kayan ka ne kai tsaye tsaya tsaya tsaya tsaya na manta waya ta a ciki tana dama ba a sa shari'i ba kuma mota waya ba ta cikin mota saboda dole a dinga bambanci al'amurra ɗin wa anhu radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وعنه an karbo hadisi daga wani an karbo hadisi dai daga Abdullahi Umar Allah ta'ala ya yarda da su anna anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qal ya ce manibta a ta'aman dukkan wanda ya sai abinci a matsayin shi na na mai saiwa kenan ko duk wanda ya sai abinci fala ya bi'hu kada ya sayar da wannan abincin da ya saya hatta ya staufiyahu har sai ya auna shi duk wanda ya sai abinci kada ya sayar da shi har sai ya auna shi kaga kenan idan idan tirela guda ce sai an tabbatar da abin da ke cikinta don abin da muka sani na tirela shine buhu kaza aka samu ƙari ko a samu ragi nam in mutum ya sai timbi baka san timbi ba ka san buhu ai a sai da buhun masara duka ka fahimci wannan a sai da buhun masara duka yan kasuwa suka san buhu kaza iri kaza amma an abin nan in mutum ya sai tumbi shine abin da bai kai wannan ba wanda ake an riga an ɗaura kan shi ka gane ko wanda ya sai abinci cike da isiyar sai ya auna da ma akwai hikima sosai da sosai wurin awan nan za ka gane cewar eh tun da ka saya kaza ya yi mudu kaza ma'ana kwano kaza to in ka sayar kaza da kaza in ka sayar kaza kaza kudinka ya fito kuma ka ci riba da ta da in baka auna shi ba sai ka je ka sayar a wani lissafin ka da kai zaka afka ciki kun yi shiru ko kuma ka je ka zumba da kudin da abin da inda zaka rage da ka sai da cikin gaggawa ka samu riba wa fi lafzin a wani lafzin hata ya kabida har sai ya karba har sai ya karbe shi to ashe kenan in mutum ya sai kaya ya sai abinci masara ce shinkafa ce fiya wota ne duk ya saya ba zai sayar da shi ba har sai ya shiga hannunsa tukunna arwaya ta bi kenan ko hata ya kabida har sai ya shiga hannunka tukunna mun sha yin magana a wannan kamar ya ne ya shiga hannunka idan mota ce fa mota kuma ba abinci bace eh ba abinci bace nan me matsayin hata ya kabida har sai ya karba idan shinkafa ce da suke da allocation da kaza da kaza idan sai ta shigo da allocation kawai an rubuta a takarda kawai baya nuna ka karba da zaka je ka sayar kamar yadda muka bayani a mawafa yawwa saboda in mutum ya sai a bincike da isayar da shi sai ya karba saboda me zai iya yi wa wanda isai ma ya ce ya fasa ya za ku yi kuma kai yanzu gashi ka zo ka sai ma da wani kun yi shiru wanda ka sai mashi yanzu zai ce ya zo da mota yana so ya tafi da shi eh kun fahimci ka'idar ko da ake ta cewa har sai an karba har sai an karba ya san shinkafa a wurinka buhu ɗari bakwai ka sai mashi ya baka kuɗi ya yi kaza ya ce ya zo da mai mota mai mota ya juyo gindin mota nan sai kuma ka kama wallahi tallahi kayan bai iso ba kun yi shiru shi sa aka ce bai halatta mutum ya sayar ba har sai ya karba dan ana buƙatar ka sayar da abin da kake da iko wurin mika shi abin da baka karba ba kuwa baka da iko wurin mika shi kun ga yanzu an samu ihtimal guda biyu ihtimal na farko shi wanda ka sai a wurin shi bai ce ya fasa ya zaka da shi sai dai ka ce zaka shiga da ƙara a ita maganganu wanda yake wannan lokacin da zai ɗauka an cutar da wanda ka sayan mashi yanzu abu na biyu ya zama na cewar shi wanda ya zo da wanda ka sayan mashi ya ce ya zo zai karba tunda ya ba ya kasa ya siya ka sayan mashi yanzu yana so ya karba kuma abu bai zo hannu ba to haka shi sa shari'a ta ce kada a sayar da abinci har sai an karba an dake shi a hannu ruwaya ta farko kuma kada a sayar da shi sai an auna ma'ana dai a yi shi filla filla daki daki ba a cuci musulunci bai yadda a cuce ka ba kai mai sayarwa bai halatta kuma ka cuci mai saya ba kun ga wannan nau'in kasuwancin ya zama haramun ne ta sanadiyar akwai gharar a ciki eh nan gharar din kuma ta wajen adamul qudara ala taslim babu karfin ikon da za iya mika abin da aka siya وعن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إيه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله هكذا عبد الله بن عباس yana da ruwayar wannan hadisin kwatankwacin dai wancan hadisin da mislahu irin wancan عن جابر رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستشبه بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أي أذابوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karba wani hadisin daga jabir dan abdullahi allah ta'ala ya kara musu yarda jabir dan abdullahi ma'ana jabir din kenan da kuma baban shi abdullahi mun sha ta jabir ibn abdullah dan kasuwa ne sosai ne sosai yana cikin yan kasuwa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yan kasuwa ma kuma yan jaura mhm. eh fataki kenan fataki masu siya daga nan su kai nan kasa akwai dan kasuwan da yake shi kullum? zai saya ne zai fita kasuwa ne bude shagon shi ya sayar in an kawo daga Kano ya saya amma ba shi ke zuwa Kano ba amma akwai wanda yake zai saya a nan ya kai Kano in ya sayar ba wai zai dawo da kuɗin ba ne sai ya so wani abu daga Kano kuma ya kawo na eh Abdullahi Jabir Abdullahi yana cikin 'yan kasuwa da suke zirga-zirga tafiye-tafiye tsakanin Makka da Madina su kawo kaya makka su kuma siya daga makka su kai madina yana kan wannan ne ya hadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ya karɓi musulunci a makka kuma yana kasuwanci kuma fahimci wannan ko yana kasuwanci da ya karɓi musulunci ya wuce da shi madina kuma ya je yana sayarwa kuma yana kasuwanci aka musulunta ya musulunta da mutane da yawa a garin madina tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso madina sun riga sun share mishi hanya so kaga shi ba dan kasuwa bane zalla dan kasuwa ba addini a'a yana kasuwa kuma yana addini yan kasuwa da suke shiga ƙauyuka su ci kasuwar beji su wuce su ci faye ko su wuce kwanaki bakwai nan gaba su suna zaga suna kasuwanci to ga suna isar da addini kuma suna kasuwancinsu amma wani yaje ya samu garin da ba a sallah shi ma sai yin sallah ya wuce me kira yake cewa sami'a rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuli yana cewa shi wa kenan shi Jabir ya ji manzo Allah yana cewa amal fatahi a shekarar da aka buɗe Makka yana garin Makka dan shi Jabir Ya ji yana cewa inna Allah wa rasulahu lalle Allah da manzan Allah harrama bai al-khamri sun haramta sayar da giya ku lura inna allaha wa rasulahu sai ce harrama bai ce harrama ba eh kun shiru domin abin da manzo Allah sallallahu ya haramta kamar abin da Allah ya haramta ne abin da Allah ya haramta kamar abin da manzo Allah sallallahu ya haramta ne sai ce inna Allah wa rasulahu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin bai ce ahaqqu an yurduhu ma ba inna Allah wa rasulahu wallahu wa rasuluhu a يرضوه an كانوا in kanu mu'minin wallahu wa rasuluhu wannan ita ce ayi Qur'ani da ke cikin suratul Tauba wallahu wa rasuluhu a an yurduhu bai ce a an yurduhu ma ba kun gane ko wannan zai nuna maka tsantsar biyayya kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ce mutlaqa bidun istisna duk wani wanda za mu biyayya sai an ce idan abin da ya faɗa bai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma manzo sallam baya cewa da shaida ɗaya in bai a'udhu billah ai kai tsaye kawai wa in tuti'uhu tahtadu hadda in kun mudda in kun bi kun shiru mafhumu shart shine in baku bi shi fa baku shiru ba in dai ba abu manzo Allah ba babu wani tabarkin da ba na manzo Allah ba da yake na shari'a kowanne irin tabarki ne sai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shari'a sai dai mutum nashi yabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yabi lalle Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun haramta sayar da giya ma'ana haramun ne sayar da giya ɗaya kenan haramun ne sayar da dukkan abin da yake amsa sunan giya kun lura kamar me kenan shine duk abin da ke gurɓata hankali duk abin da ke gurɓata tunani sayar da giya sayar da sholisho ga masu sha wanda yake shi dama dan sai musu ne ba wai mai sai da shi ne ga masu liki ba a shi dama yan wiwi ne kawai ke so sowa sai musu wannan haramun ne sai musu da wiwi sai musu da duk wani abin da za a sha a yi maye a sha a bugu sai da tsimin da in an sha za a bugu duk wani abin da in an sha zai gurɓata hankali sai musu da shi haramun ne ƙaunar wahidan kun ga miza kenan ta musulunci tsari kenan na musulunci kuma bai tona da kyau ko tunda an gwada tsarin abin nan kwaminisanci an gabe ci ba an gwada tsarin mulkin soja bai yi ba wani shiru an gwada tsarin demokuraɗiyya bai yi ba kullum kisa ake kullum kashe-kashe ake yi kullum bankara mutane ake yi to a yi na musulunci mana eh a ɗauki tsarin musulunci a yi mana tsarin musulunci ya haramta dukkan sayar da duk wani abu mai bugawa haramun ne a sayar da shi sawa'un babba ne yake sayawa ko karami ne babban mutum ne ko karamin mutum ne sai da koken smuggling ɗin ko duk wani abu mai bugawa haramun ne domin yana karkashin yada barna a bayan kasa hizawa suke idan sun samu masu sai da koken suke yanke musu hukuncin kisa kuma Allah ta'ala yana cewa inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan wa yas'una fil ardi fasadan suna yada barna a bayan kasa da za sakamakon shine mai an katalu raka haramun ne a sai da duk abin da ke bugawa wal maitati haramun ne a sayar da mushi kun bai wannan da ke ko haramun ne a sayar da mushi wani khinzir haramun ne a sayar da alade wal asnam haramun ne a sayar da gumaka wannan gunkin da aka buga a nan kwakungu haramun ne ko mutum ya zama shine aikin shi kenan ya sassaka haramun ne wannan mutum mutumin da aka yi haramci ne da babu shakka a kan shi Allah ta'ala ya mana maganin waɗanda suka yi da abin da ya dace da su wal asnam da dukkan gumaka duk wani gunki haramun ne a sayar da shi ya halatta mutum ya so ana karancin ice je ya so gunki da aka sassaka ana bauta mashi domin ya zo ya faskara shi ya ya kona faƙila ya rasulallah sai ka ce ya ma'aikin Allah a ra'aita shihumal maita ya ma'aikin Allah kitsan mushe fa ba mu labari kan abin da ya shafi kitse na mushe fa innahu domin shi kitsan mushen nan fa innahu domin shi kitsan mushen nan yi biha sufun ana goga shi a jikin jiragen ruwa kun fahimci wannan an aka shafa jirgin ruwa da shi sai ga jirgin ruwan yana mai ruwa ba zai shiga cikin katakon da sauransu ba kafin ku zo ku naku na karfe da sauransu eh an ga lura ko bulalar da aka ai malaman dalibai islamiyya sun sani ai ko bulalar da dorinar da malam yake sanya mata mai aka gabata karewa yawwa wai ta wai in bata sha gishiri ba fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu biha julud ana tirara ana shafa fatu da su ana shafa fata ana shafa wannan mai din kitsan a jikin fata dalili ne nauke na suka faɗa wa yastasbihu biha nas ai mutane suna yin a ci falfal da ita mimitanci ta ne ka mimita yawwa ka san a cifar falfala mutane suna yin gwamma da ita kun gane wani dalilin suka faɗa ko ya makin Allah ai kitsan nan ana sanya shi a cikin gwangwani in aka sa cikin gwangwani sai a sa lagwani in aka sa lagwani sai a kunna wuta ta waje a jikin lagwanin sai zama na ga lagwani yana ta a yanzu ka nan ya riga ya zo shi za mutane suka ajiye waɗannan da na kitse ne da na wa yake da suna a kanatar da ya kori su man kaɗe yawwa barakallahu fi kanatar da ya kori su man kaɗe gashi nan kuma man kaɗen ya zama bau sai haga da kananzir ya zama bau da kananzir da fetiro ne fi tsada na kuke sayan fetur likita ɗaya na suke

kuma sayan mata yau kuma yaji wannan da ke go ai haka bature yake yi da ta kodin da waye da waye da ake ake man kade da shi waye waye sannan hankali ba karan al'amura ake da man kade ba da kwara kaga an tara kwara na farko kawai tara kwara ma ana samun kuɗi yanzu kawai ya zama kashu sai dai yara shi ta jefe jefe da shi Allah ta lai sauke faqal sai ma'aikin Allah ya ce la ina huwa haramun ai wannan abin duk haramun ne duk wani dalilin da aka faɗa ya rasulullah ana kaza ana kaza ana kaza duka haramun ne ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك sannan sai ma'aikin Allah tsira da aminta Allah suka fada a gare shi ya faɗa lokacin da ya bada wata amsar ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine ma yahudawa kun ga wannan du'a'iyya kenan ko kuma ikbar qatalallahu qatalallahu Allah ya tsine ma yahudawa wani ana bada labari kenan ai da mallu inna allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima sawa kanu tadun kanu la hauna an munkarin fa'alu labisa ba kanu yaf'aluna yaf'aluna wani fili ne afalu khamsa ne ko kwa qatala allah yahud Allah ya tsine mai yahudawa inna allah ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka lamma harrama shuhumahuma a lokacin da Allah ya haramta musu cin kitse shuhumaha lokacin da Allah ta'ala ya haramta musu cin kitsen mushi jamaluhu sai suka gyara shi suka gyara mai kitsen ba su ci ba sun ba'uhu sai suka sayar da kitsen fa'akalu samanahu suka ci kuɗin eh da aka haramta musu cin kitsan mushi sai suka gyara kitsan shine ma'ana jamaluhu ai azabuhu sai suka tatse a jikin dabbar suka gyara shi suka sayar da shi kitsan kenan sai suka kashe kuɗin in ga musu magana su ce ai su ba su ci mushe ba kaga wannan hila kenan dabara kenan eh an hana cin kare amma sai mutum ya sai ba kule ya biyo layi yana dan ina da kare kenan a ba da kare ya ba da takobi me kenan a ba da kare ya ba da fatanya me kenan Allah ta ya sauke eh kuma waya ba ta bar malleda la ilaha illallah za a yi tsalla da buzun kare kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai ka sai mu fahimci dai cewa ba su dabaru a ciki babu wasu dabaru da mutum zai iya yi